tsoffin jami'an siyasa da waɗanda ke kan gado mata sun yi taro a inuwar mujallar tozali don karfafawa matan arewa gwiwa su ci gaba da karatu duk da kalubalen tsaro zainab maina ita ce ministar matan najeriya bayan an gane yaran nan za a yi musu wani tanadi da maimakon zuciyarsu ya karye ba za su makaranta ba za a karfafa su don su ci gaba da iliminsu waɗanda ma wannan abun bai shafa ba gwamnati tana nan tsaye kan kafanta mu tabbatar cewa mun ba su kwarin gwiwa da iyaye ma mun ba su kwarin gwiwa kada su karaya zuciyarsu ya karaya su tura 'ya'yansu makaranta. Tsohuwar minista ma'aikatar ilimi Aisha jibir Dukku ta nuna matukar juyayi ga sace matan. Muna ga ana tauye mana haƙƙi ne kuma ana tauye mana ilimin 'ya'yanmu mata wa'inda mu muke kyauta zaton za su kasance iyaye nagari a gobe shugabanni nagari a gobe insha Allahu sai gashi wannan abu kwatsam ya zo ya faru wannan al'amari ta inda duk duba shi ko da a lokacin yaƙi ake ciki akan cire mata tun zamanin jahiliya a yanzu an zo a wannan zamani da ake ɗaukaka ilimi ba na mata kaɗai ba amma sai gashi an zo an shiga cikin wannan al'amari na bakin ciki Hajiya Ummi Adama Dan Kombo ta karbi lambar yabo a madadin gwamnan jihar Gombe da ke makwabtaka da dukkan jihohin da ke dokar ta ɓaci. Dama da ya hau gwamnati ya yi magana akan education. ya ce shi aikin da zai fara yi kenan don gaskiya gombe state is one of the backward states so alhamdulillahi kuma gaskiya duk wanda je gombe yanzu ya je zaga ya ga aikin da yake yi a makarantu zai san cewa eh gaskiya his excellency yana aiki kuma banda magana makarantu ma in aka zaga za a ga ayyukan shi komai yana kasa kowa ya je gani sai dai kwamishinan labaru na kano abubakar dan buram ya kushe tsarin gwamnatin tarayya kan ilimin tsangaya domin yayin da kace ka keɓe almajirai gefe guda su watan kana magana cewa a su wasu irin mutane ne kenan daban mutane ne su zama kama kowa ka kawo su cikin jama'a ka kawo wani tsari inda za su bi su tabbatar cewa daidai suke da kowa. Mujallar Tozali da ke mai da hankali kan inganta rayuwar mata da Maimuna Yaya Abubakar ke wallafawa na shirya irin wannan taron duk shekara. Nasiru Adamu Elhi Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.